da wannan ka'idar ta kafirta mutum sananne ba tare da tsayen masa da wujja ba mala albani dan buɗe mana da allah al-ifadatul ku dan sa shi abubuwan gida tsaya ka ga wa'anda ba sa bambancewa tsakanin alhukumul mutlaq da alhukuma ala muslimin muayyanin su shehu tijjani ne su ne wanda suke kallon mutane su ce kafarta su ce wa mutum ka kafurta mu haramun ne a aƙidan mu haramun ne gashi mun karanto ka kalli mutum ka ce kai kafuri ne sai ka tsayin masa da hujja za ta iya yiwuwa kafircin ne amma jahili ne bai san kafircin ba ne kawai shi kenan kuma bai sani ba sai ka kafurta shi lala dan buɗe kowa ya gani su shehu tijani ne suke da wannan abun ba mu ba shafi na 108 daidai eh. shafi na takwas idan muka duba harful kaf gashi nan hmm. a shehu tijjani ya ce kafarta kul ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah to wadha sai ya ce wato shi wannan mai littafi ya ce wannan maganar Eh, qalahu ta cewa kafarta ka ya faɗe ta ne ga wani mutum eh wannan magana ta cewa ka eh. kafurta din ya faɗe ta ne ga eh. wani mutum Ja yi sallimu alaihi da ya zo ya yi masa sallama wa qabbala arza bai na yadayhi sai wannan mutumin ya sumbaci ƙasa a gaban Amadu Tijjani fa zakarahu sai ya kira wannan mutumi wa amarahu bi a ƙadin nikahi ya kuma umarce shi da aje a sake masa sabon ɗaurin aure li'anna hu fasaka zalika domin aurensa ya ɓaci da wannan abu da ya aikata tun da ya bar musulunci wa bima ya fa'alu da wannan abu da ya aikata sai a ƙasa ma shi ma a eh, ya ma ya kaɗan tsaya to kaga anan mu shehu tijjani anan ya saba wa ka'idan mu ta ahli sunna mu ko da a ce mu kaddara sun ba ta ƙasan kafirci ne ko da sun ba ta ƙasar kafirci ne to mu ba kai tsaye ake kallon mutum a ce kafurta ba ɗan sani a babban gida na nuna gashi wajen da na karanto ko da a ce sun bata ƙasar kafirci ne to mu a ƙa'idanmu na ahalus sunna ko da sun bata ƙasan kafirci ne to shehu tijjani ba shi halatta kawai ya ce wa mutum kafarta kafarta kawai saboda ka aikata kafirci sai a ce ma kafarta kai tsaye babu iqamatul hujja <laughs> mu ba ma haka da haka in kana neman masu kafurta mutane to je ka samu shewunka shine wanda in aka aikata wani abu sai ce kafarta gashi mu gashi kaga muna bambancewa annahum yufarriquna bainal hukmi al mutlaq ala man irtakaba shay'an min zalika bi qawlin aw fi'lin wa bainal hukmi ala muslimin muayyanin kaga muna bambancewa tsakanin wanda ya aikata kaza kafirci ne tsakanin hukunci kuma ga mutum musulmi sananne ga shi a gabanka ka ce masa kafarta ka kafirta muna bambancewa akwai sharaɗi ba haka ake masa ba kai tsaye kaga illa iza uqima alaihi hujjatu sai an tsayin masa da wujja an gaya masa abin da ya kafirci ne sun bata kasan nan kafirci ce wata haƙaƙatu shuruɗu sharuɗa na ya zama kafiri sun cika wanta fatil mawani'u duk abin da zai hana ya zama kafiri ya koru wa zalati shubhatu shubha ta kau anil muta'awwili game da wanda ya tawili wal jahili game da jahili wal ma'azuri game da wanda aka yi wa uzuri to kaga wannan kenan amma da Allah dan hasko tijjani tijani yayi aiki da wannan abin da na karanto namu na ahli sunna a maida malam albani babban gida ka ƙara karanto mana shin shehu tijjani ya yi iƙamatul hujja shin sharaɗi na wannan da ya ce wa kafarta na ya zama kafiri ya cika shin abin da zai kore kai ya zama kafiri ya koru shin akwai gusar da shubha ko tawili yayi ko jahili ne ko ma'azuri ne da Allah ɗan ƙara haskawa wani ya gani akwai wannan sun rubuta ko kawai aikatawa ya yi ya ce kafarta wal ashadu Allah ilaha illallah ke ne ashadu Allah ilaha illallah kafarta wal ashadu Allah ilaha illallah eh hmm. kai tsaye kawai shi ashadu anna muhammadar rasulullah kafarta ka kafarta kai tsaye hmm. kawai ka ce ashadu Allah hmm. ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah to ci gaba Eh, wa za ƙala li rajulin jaa sallimu alaihi wannan magana ya faɗe ta ne ga wani mutum da ya zo na ya ne masa sallama kawai daga mutum ya zo yana masa sallama eh wa qabbala bai na bayna bai na yadayhi kawai ya sumbaci kasa a gaban hmm. Shehu Tijjani bai hmm. karantar da shi ya gaya masa abin da kai ba ne. bai tsayan masa da wujja hmm. ba kawai shehu tijjani ya kalle shi ce kafarta ce ka kai ka kafurta kafiri ne kai babu ikamatul hujja babu izalatu shubaha anil mutaawwili wal jahil wal ma'zuri babu kowace ka'ida shehu tijjani ce ka kafurta to ga masu kafurta mutane na hmm. wa zakarahu kawai sai ya ambaci kalmar kafarta hmm. din kawai sai ya ambace ta wa hu bi tajdidi aqdin nikahi kaji ko wa amarahu bi tajdidi aqdin nikahi yace to sai ya sake sabon aure dan lokacin da ya hmm. sumbaci kasan nan matarsa ta saku saboda ai kafiri ne mace kuma ba shi halatta ta hmm. auri kafiri hmm. li'anna nikahahu fasaka bidhalika kaji ko yace ai aurensa ya warware da haka babu shi inna lillahi wa inna ilaihi sai ita ma wata mace yace mata kafarti ita ma yace mata kafarti wai cewa ba wai ba mutum ɗaya wani kafirta ba ta bayar Allah ba ɗaya bane akwai wata baiwar Allah yace mata kafarti uli ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa za qala wani littafi limra'atin dan dan jiyo bangon da Allah ya littafin mu gani duka a shafi ɗaya ne a cikin Alifaratul ahmadiyya faɗi shafin su ne limuridi sa'adatul abadiyya shafi na ɗari da takwas kaji ko a harfin kaf kawai kafirci mm. raba kauna sai shi tijani yake kawai eh, kafarta eh, kafarta ita ma baiwar Allah kawai sai ya ce ta kafirta mm. to ita ma shehu ya fudda ita daga musulunci sai ya ce mata kuli biyo mana da Allah kuli eh. Eh, wa za qalahu limra'atin kafarti wuli a shaɗu Allah hmm. ilaha illallah wa shaɗu anna Muhammadan rasulullah wa za qalahu limra'atin qabbalatil arda bayna yadayhi radiyallahu wa ita ma ta zo ta sumbaci ƙasa a gabansa kawai sai ya ce kafarti bai tsaye mata da wujja ba hmm. bai karantar da ita cewa sun ba ta ƙasar kafirci ba ne ta yi jahila ce ba ta san hukuncin haka ba kawai ya kafirta ta to kaga masu kafirta mutane nan gulma su shehu tijjani manya to mu wannan abun ma da shehu tijjani ya yi kafarta kafarti haramun ne ma a tafiyar mu ta sunna mu sai dai mu ce duk wanda ya aikata abu kaza kafiri ne eh, haka muke umumi in ka sa kanka a ciki to kai ka leko kanka mu ba mu ayyana ka ba shi yasa in dan dariƙa ya zo ya ce muku kuna kafirta mutane abin da za ku ce masa shine ya faɗi wa aka kafirta ya faɗi sunan wanda aka kafirta sai ka ji jahili in aka ce ya faɗi sunan wanda aka kafirta sai ya ce wai ai kuna cewa abu kaza kafirci ne mu kuma mu ne muke yin wannan abin a ba zai taɓa gaya ma sunan wanda aka kafirta ba saboda babu ok muna cewa abu kaza kafirci ne shine sai mun kafir shine sai ya nuna ai mun kafirta ka kuma kai ko ai ba dole bane ka zama kafiri laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al kufru alaihi illa tattaunawa da jahilai kenan wallahi mala anwaru akwai ƙarin bayani ne ko malam muhammad sani ko wani kaga yanzu holuman ya janyo wa shehu tijjani da ba wanda ya san shehu tijjani yana kafurta mutane kafarta kafarti holuman ne ya janyo wa shehu tijjani wa alaikum salam wa rahmatullah Allah ya taimake ka shekar Allah ya saka da alkhairi barakallahu fi nawwar Allah wajhak wa saddada kudak wa taqabbala minka a'malaka Eh, rannan abin shek ya karanto ma hadisin abdullahi bin umar na uzkur ahabban nasi ilaika wallahi ko da na koma na yi takharijin hadisin nan to sai na tadda akwai wani mutumi ana ce da shi abdurrahman ibn sa'ad eh, al-quraishi al-kufi majahulil aini ne irin su yahya ibn ma'in sun ce ba su ma san shi ba wallahi ji wato Kasan wani abu ai ka san ba a je magana hadisin ba ai ai tun kafin wannan akwai wani shi ma duk da yake mukhtalafin fi ne amma eh, ibn hibban ya ambace shi a cikin du'afa eh, a cikin kitabun du'afa nasa shine ishaq eh, shine abu ishaq as-sabi'i duk da cewa shi ma talafin fihi ne akwai wanda suka wasaƙa shi to shi yasa wannan hadisin ma